Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a fara'aniya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa manoma na maraba da batun samun masu gadin gonaki don hakan ya ba su damar shiga daji ba fargaba. A tabbatar da an yi girbi an ɗauki abinci lafiya lau da kuma ci gaba da samun tsaro A jamhuriyar Nijar kuma batun samar da abinci ne da kungiyoyi da wasu hukumomi ke karfafawa. A gaskiya har yanzu noma kusan duk da muke aiki ne na gargajiya wannan ko yayi kaɗan yau ya kamata a ce an sauya. Masana sun ce bin salon boko ne kaɗai zai taimaka wajen inganta tsarin karatun almajirai. Yanzu wani abubuwan da aka ciro almajirci yayan da ake haifa ana sayarwa matsalolin masu sata duk wa'annan alama ne na rashin shugabanci. A yau litinin muna da shirin zauren matasa na VOA da Nasiru Adamu 'yan hikaya ke gabatarwa. Za kuma mu kammala da sharhin jaridun Najeriya, amma da farko a dakaci labarin duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane sha takwas suka mutu kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya mamaye ƙauyuka tare da ambaliyar ruwa a hanyoyi a jihar Kerala da ke kudancin ƙasar India Jami'an sun ce masu ceto sun gano gawarwaki a gundumomi biyu da abin ya fi kamari, Kwatiyam da Idiki, inda ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa zabtarewa ƙasa, a cewar kamfanin dillancin labarai na Press Trust of India PIT. Hukumar kula da bala'o'i da sojojin Indiya sun tura tawagogi don taimakawa da ayyukan ceto yayin da ake fargabar da yawa daga ciki sun ɓace. A ranar Asabar da ta gabata, lokacin da aka fara ruwan saman mai ƙarfi, rahotannin talabijin sun nuna yadda mutane ke shiga ruwan da yake kai kirji don kubutar da fasinjoji daga wata motar bas da ta kusa nitsewa a cikin ruwan da ke ambaliya a hanyoyi. Babban ministan jihar Finarayi Bijayan ya buƙaci mazauna yankin jiya lahadi da su yi taka tsantsan duk da cewa tsananin ruwan saman ya ragu ya kuma ƙara da cewa sama da sansanonin agaji ɗari aka buɗe. An yi garkuwa da wani rukunin malaman addinin Kirista na Amurka sha bakwai ciki har da yara ƙanana a ƙasar Haiti a cewar saƙon murya da wata ƙungiya addini ta aika wacce ke da masanya kan lamarin. Majami'un ba da agaji na Kiristocin waɗanda ke tsakiyar kudancin jihar Ohio ta Amurka sun aiko da saƙo zuwa ga wasu majami'un inda suka ce mutanen sha bakwai suna taimakawa ne wajen gina gidan marayu kuma sun bar inda suke aikin ginin lokacin da aka yi garkuwa da su. Saƙon mai tsawon minti guda na cewa wannan saƙon addu'a ne na musamman mu yi addu'a ga waɗannan masu satar mutane su tuba. Saƙon ya ce daraktan ayyuka na malaman da kuma iyalansa. da wani mutum da ba a tantance shi ba suna zaune ne a majami'ar yayin da aka yi garkuwa da duk waɗanda suke kai ziyara a gidan marayun kamar yadda daraktan ayyukan ya sanar da jami'an amurka mai magana da yawan gwamnatin amurka ya ce jami'ai suna sanar da rahotannin garkuwa da mutanen jin daɗi da walwala da tsaron amurka da ke ƙasashen waje shine babban abin da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fi bawa fifiko ji mai magana da yawun yayin da ya ki amincewa ya yi ƙarin bayani. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi babban mashawarci kan harkokin lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden ya kara umarnin yin allurar rigakafi don yaƙi da cutar coronavirus inda ya yi watsi da ƙorafe-ƙorafe daga gwamnonin jihohin Republican masu ra'ayin mazan jiya cewa suna tauye 'yancin mutane wajen kare lafiyarsu. Dr. Anthony Fauci ya faɗa wa shirin Fox News Sunday cewa lokacin da kuke cikin matsalar lafiyar al'umma wani lokacin wasu al'amura da ba a saba gani ba suna buƙatar ɗaukan matakai da ba a saba gani ba a irin wannan yanayi abubuwa ne kamar yin umarni ya zama abin rufe fuska ko allurar rigakafi ya ce suna da matuƙar muhimmanci ba ma so mu bar wani gibi a matsayinmu na ɗaiɗaiku muna zaune ne a cikin al'umma kuma al'umma tana buƙatar a kiyaye ta kuma kuna yin hakan ne ba wai kawai ka kare kanka ba, amma ta kare mutanen da ke kusa da kai ta hanyar yin allurar rigakafi. Biden ya umarci kamfanoni a faɗin Amurka da suke da ma'aikata ɗari ko sama da haka da su tilasta wa ma'aikatansu su karɓi allurar rigakafi ko a rika yi musu gwaji akai-akai saboda kwayar cutar da ke haddasa cutar COVID-19. Ko da yake akwai sauran mako guda kafin umarnin nasa ya fara aiki, Bugu da ƙari Biden ya umarci mambobin rundunar sojan ƙasar da ma'aikatan gwamnati farar hula da su yi allurar cikin gaggawa cikin lokaci tare da barazanar korarsu idan ba su yi biyayya da umarnin ba. Shugabannin kungiyar kwadago cikin fushi sun mayar da martani ga sanarwar gwamnatin ƙasar Zimbabwe jiya Lahadi cewa ba za a bar ma'aikata da ba su yi allurar ga kafin COVID-19 ba su je aiki kuma ba za a biya su ba. ana ganin wannan a matsayin wani yunkuri na magance jinkirin yin allurar rigakafin a kasashen kudancin afirka ministan watsa labaran zimbabwe inda beningi nick mangwana a ƙarshen makon da ya gabata ya faɗa a kafar yada labaran gwamnati cewa gaba ɗaya ma'aikatan gwamnati waɗanda ba su yi allurar rigakafin cutar covid-19 ba za a bar su su yi aiki ba daga yau litinin babu tsawaita ƙarin kan wa'adin ranar 15 ga watan oktoba lokacin da ake sa ran dukkan ma'aikatan gwamnati sun yi allurar rigakafin waɗanda ba su yi allurar rigakafin ba ba za a bari su yi aiki ba banda haka kuma waɗanda ba a yi musu allurar rigakafin ba da waɗanda kuma ba sa aiki ba za a biya su ba saboda matsayin shi ne idan ba ka yi aiki ba ba za a biya ka ba sabon firaministan ƙasar japan ya kai ziyara tashar nukiliya ta fukushima da mummunan ambaliyar ruwa ta tsunami ta lalata inda ya ce ba za a yi jinkirin zubar da ruwa da aka tanada a harabar ba duk da damuwar da mazauna yankin suka nuna. Fumio Kishidi ya bayyana haka ne jiya Lahadi a lokacin rangadinsa na farko a cibiyar tun bayan da ya hau kan karagar mulki. Cibiyar Fukushima dace ta gamu da matsala sau uku a shekarar 2011 sakamakon wata gagarumar girgizar ƙasa da mummunar ambaliyar ruwa ta tsunami. labarin duniya aka saurara yanzu kuma za mu shiga babin rahotanni. Manoma a yankin arewa maso yammacin Najeriya na maraba da tsarin bullo da masu gadin daji don hakan ya ba su damar shiga gonaki ba fargaba. Hakanan manoman na bukatar a bullo da hanyar da za su rika samun man fetur don injunan ban ruwa don haramta sayar da fetur a jarka da aka yi. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir. Da yawa manoman da ba su samu natsuwar shiga gonaki su yi noma ba domin gudun abin da kan iya faruwa da su ko waɗanda suka samu yin noman girbe abin da suka noma ya gagara. An yi gero, an yi masara, an yi dawa, an yi shinkafa, ana ganin sauki a yau a ce a talakawa na an hana su su abin da yake. Saboda Allah ina roƙon tambol. abin ya fi karfi da ga bari kalla ba mu da garantin cewa muna da wani abu gangara wanda za mu alfahari da dan ko abincin mu da addaji wanda ba mu kawo ba ba mu sarrafa a isko shi garin nan dama akwai sashen bayar da kaya ga gonaki a hukumar tsaron yan kasa ta civil defense wanda ake kira agro ranches a turanci wanda wasu ke ganin cewa hulɗa da wannan sashen zai taimaka wajen kawo sauƙin wannan matsalar a jihar sokoto mahukunta ne suka soma karfafa hulɗa da sashen da fatar hakan zai taimaka ga samun sauƙin matsalar farfesa abdulkadir usman janaidu wanda ke kula da ma'aikatar gona ta jiha ya ce suna ganin cewa yin hakan yana da muhimmanci ba daɗi ya kasance yan tsaron mutane su hana mu mutane cin albarka da kuma gajiyar wahalar da suka yi Yau ga muna kyautata sun cewa insha Allahu a haɗin gwiwa da muke da wayannan mutane zai taimaka kwarai da gaske tare da haɗin gwiwa sauran jami'an tsaro da kuma duk masu fadaji wajen samun nasara a tabbatar da an yi girbi an ɗauki abinci lafiya lau da kuma ci gaba da samun tsaro mai inganci a wayannan gonaki namu da kuma a da muke da su. Jagorar sashen na bayar da kariya ga gonaki Ogene Olukemi ta ce dama sashen shirye yake ga bukatun jama'a. Mun kammala shirye-shiryen kara samar da ci gaba wanda muke fatar ya kara samar da nasara ga aikin kare rayukan manoma da makiyaya duk lokacin da manoma ke bukatar taimakon uh, jami'anmu su yi kokarin sanar da mu shirye muke mu kawo musu agaji to ko yaya manoma ke kallon wannan shirin na karfafa hulɗa da sashen murtala gagara shi shine shugaban kungiyar manoma ta najeriya reshen jihar sokoto in za a yi akan gaskiya din muna farin ciki da abubuwan saboda wasu za ka wani za ga an ɗauko shi akan gaskiya amma sai ga an tukukuci amma abin da ya dame mu yanzu babu abin da dame irin matsalar tsaro an hana ba da mai ga jarka ko kuma ga galam don idan ba a samu homon fetur za a noma da shi ba mun yi babu damana ba a samu sosai wanda aka so ba sannan kuma rani ba a samu wajen kaso ba masu lura da lamura dai na ganin cewa akwai buƙatar gwamnati ta ƙara himma wurin ƙara ƙwarin gwiwa ga jami'an samar da kariya ga gonaki musamman duba da yadda 'yan fashin daji ke zuwa da yawa idan za su afkawa al'ummomi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a Najeriya. Gwamnatin jamhuriyar Nijar tare da ƙungiyoyi masu hannu da shuni irin su FAO da WFP sun ɗauki aniyar kawo ƙarshen ƙarancin abinci da kuma inganta harkar noma ta hanyar zamani yayin da yanzu haka mata sun samu horo na sarrafa kayan noma daga ƙungiyoyin. Daga damagaram ga rahoton tamar a bari. Abin da aka fi mai da hankali a kai shine sarrafa kayayyakin noma don yaƙi da ƙarancin abinci da yunwa ta hanyar bunƙasa tsarin noma inganta yanayi wadata al'umma da isasshen abinci. A wani babban manomi Alhaji Lawal Hamma cewa yayi har yanzu yanzu noma a jamhuriyar Nijar yana buƙatar gyara yayin da ita ma gurbatar yanayi take taka rawa. A yunkura na ko tukun a yi yaƙi bisa kan lalle kai sha'anin yanayi saboda yana kawo matsala a munan musamman mutanen Sahel game da sha'anin wannan gona kai Dan yanzu a bana makin gani eh, ruwa ya tsaya akan wasu shikokin da yawa basu su ida nina ba kuma a yi kokari bisa kan aikin yadda za a bunƙasa noma gaskiya ta hanyar zamani a yanzu noma kusan duk da muke aiki ne na gargajiya wannan ko yayi kaɗan yau ya kamata a ce an sauya to kenan in mu sauya tsarin noma ba kenan dole kullum za mu tsaya baya mata sun samu horo sosai wajen sarrafa kayayyakin noma daga kungiyoyi masu zaman kansu sai dai ba nan gizo ke sakar ba kamar yadda wasu da suka kawo kayayyakin su ke cewa maryama shigo na kawo dage garin kunu na yara na kawo kuskus na kawo garin dan wake tsaki na masara da mal lahiya da kuka mu matsalar mu ɗaya kaya da ba ciniki to mu yanzu dai gwamnati tsakani da Allah a ce kayan wannan namu wata ɗaya ma zuwa biyu a siye a rarraba ma ko likitoci ko marayu ko gidan yan yoyon hutsari ko duk ma dai talaka da abin ya shahara. Alhaji Hamu Saruna sharu ne muka kawo. Wurin suke ɗari bisa ɗari gaskiya mutane ana bukatar tallai ana samun ci gaba ɗari bisa ɗari saboda yan furojin suna kama suna wayewa mutane kai yan eleban suna wayewa mutane kai su kan harka kiwo gwamnati ta kara kama da ne ƙaramin ƙari a tattugo shi yadda zai sama wata rashi ma sai nunawa na kasar shi hanya. Duba da kokawar da masu sarrafa abincin ke yi gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi tsari don kawo musu doki cewar Zubairu Isaka magatakarda a ofishin ministan noma na jamhuriyar Nijar. Cikin wannan tsari da ake cewa dan Nijar ce da dan Nijar gwamnati ya tsara proje-proje da ruwan ciki a janarisha mutum ba zai kwanta ba ya ce sai an tara shi zai kawo nashi kokari proje da gwamnati ya girka za su dafa mishi shi kuma lokacin sai akwai proje ya kai ya kai goma masu wannan fanni da ake cewa entrepreneur de jeune da kuma abubuwa masu aikin sarrafa abinci kala-kala akwai tsari na gwamnati na musamman kai har minisar da kwai na musamman kula da wannan fanni su ma dai masu hannu da shuni irin su fawo hukumar samar da abinci ta duniya a ta bakin wakilin ta a tahir maiga cewa ya yi za su yi tsaye tsayin daka da sauran kungiyoyi masu zaman kansu don ganin sun kawo ƙarshen karancin abinci da yunwa a ƙasashensu. Ensemble avec le FIDA, le PAM, et les autres agents du système des Nations Unies. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Masu ruwa da tsaki daga fannonin Najeriya daban-daban sun fara nazari akan yadda za a samar da mafita ga matsalolin da ke ci gaba da dabaibaye Najeriya kama daga almajiranci, tsaro, masu sayar da yara da dai sauransu. inda wasu ke ganin rashin shugabanci na gari ne ya kai kasar ga halin da take ciki a yanzu ga rahoton halima abdulra'uf farar hula suka zo suka mai da demokradiyya din nan game da su ba da jama'a ba ka gani aka kau da hankali daga tattalin arziki daga tsaro daga haɗa kan 'yan najeriya aka koma kawai sai dai a tatsi najeriya a sa aljihu a ɗauki kuɗin mu a kai waje abinda turawa suka zo suka yi mana aka talauta najeriya yaya ko abubuwa ba za su lalace na abubuwan da aka ciro almajirci 'ya'yan da ake haifa ana sayarwa matsalolin masu sata duk wa'annan alama ne na rashin shugabanci in a najeriya na neman su maganin abubuwan da ke faruwa wallahi sai an yi watsi da irin tsarin shugabancin nan da muke da shi dakta hakim baba ahmad da ke zaman kakakin kungiyar dattawan arewa kenan kan yanayin shugabanci da najeriya ke amfani da shi a lokacin mulkin tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan sai da gwamnati ta kashe akalla naira biliyan sha biyar domin samar da makarantun almajirai a fitar da su daga tsarin barace-barace kuma su sami sami ilimin boko baya ga na addini da aka fara kaddamarwa a jihar Sokoto a watan Afrilun shekarar 2012 sai dai jim kaɗan bayan kafa wasu makarantun aka koma gidan jiya na rashin kula da su yadda ya kamata. Ko menene mafita ga rashin ɗorewar irin wannan tsarin? Sanatar Shehu Sani ya ce. Idan gwamnatin tarayya da jihohi da local government suna son su yi maganin almajiranci su zauna da malaman wayannan almajirai da iyayensu a gina musu sababbin makarantu a dinga ba su abinci a yi musu gata kamar yadda ake ma na 'yan boko su ma su amfana daga arzikin ƙasa ba za ka ga wani yana bara ba amma ce za a kama yaro a kama iyayensa ci masu mutunci bayan 'ya'yanku na masu kuɗi da masu mulki suna cikin daula suna karatu a ƙasashen waje to wannan ba kan ka'ida yake ba za a iya maganin shi kamar inda aka ɗauko a da ta gina musu makarantu ba malaman su albashi taimaka ma iyayensu saboda su ma 'yan najeriya ne da suke da 'yanci kamar kowane 'yan Najeriya. Jigo a siyasar Najeriya Dr. Tanko Yusa cewa ya yi. Almajiran nan ba 'ya'yan mutane ne amma manya-manyan mu sun bar su akan titi suna nan suna galabaita. Ya kamata gwamnati da take mulki tabbatar an kawo hankalin malaman mu. A zauna a yi muhawara yaya za a yi fitar da mafita a ɗauki yaran nan akan titi saboda a ba su tafarki mai kyau. Domin ba a yi hakan nan ba ina tabbatar muku wa'annan yaran gaba ɗaya a gaba za su zo su addabe mu. Ta fuskan yaƙi da talauci Dr. Adebola Adewo Wole ya ce mafitar hakan a dokance na kunshe a sashe na biyu na kundin tsarin mulkin kasar sa'annan sai an koma ga tsarin yadda za a taimaka wa talakawa su tsaya da kafafunsu a kasar kamar yadda marigayi mana Aminu Kano ya bayyana a baya kafin maslaha ta samu. Aminu A shekarar 2018 muryoyin kiraye-kirayen a dawo da tsarin tafiyar da karatun almajirci ya tafi daidai da zamani sun karfafa sosai. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro kada dai ku sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja ga kuma shirin mu na gaba. Yeah! Zauren matasa. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taba abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu ci gaba da tattaunawa da matasan kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni. A makon da ya gabata matashi Shamsu na magana kan sada zumunci. matasan da suka hada da yaƙu yakubu yobe yusuf abdulrazak shamsuddin ilyasu abubakar musa saulawa ibrahim sd kuswa zaria sambo jibrin sambuja da adamawa hawa abubakar anas sani kafinta buhari yunusa kumriya da kabiru idris sun bayyana ra'ayoyin nasu a zauren da ya zauna a ofishin muryar amurka na abuja Wata ta magana kan turawa turawa an dauko maganin ziyara a ce bature ba sai bature ba ziyara ba wai an dauko al'adun turawa a shi ma da kamar yadda ɗabi'un namu suke al'adun namu hanjin jimina akwai na ci akwai na zubarwa shi ma akwai nashin wato inda za a tantance shi ma yana da nashi mai kyau mu ma muna da namu mai kyau kuma muna da namun mara kyau kuma shi ma yana da nashin mara kyau so maganar wai na ji ana ɗauko maganar hadda katrina na zaɓe da sauransu ba a kiran abu na ci gaba a ce wai al'ada ce namu an jefar da ita abu ne ake magana na yanzu an yi magana kan wani da yana iya tafiya kilomitoci ya je shi ziyara kaga yanzu idan ya tattaka ya je shi fi sabilillahi wanda ya je gurin nan nashi zai ce ya yi haka dole ne zai mai fada da sauransu ya ce ya kamata a yanzu akwai zamani ne na abun hawa to ya hau abun hawa ya je shi gurin amma dole ne a rinka duba irin wa'annan akwai ci gaba akwai kuma barin al'ada barin al'ada daban samun ci gaba ne an ci gaba fiye da bayan me yasa aka ci gaba fiye da baya yanzu haka akwai waya yanzu haka akwai waya amma ci gaban ya zama na mai hakan rijiya kana ƙara limewa kana cewa ka ci gaba an samu waya an samu mota amma me yasa to tunda an samu waya an samu mota shi wanda ya je fa yanzu lokacin mota ne mota ya hau mota ya hau ya biya ya je kuma ya ce masa me yasa bai sanar da shi ba wannan karin ba da da da da bari mu ji maganganun da jadon ke faɗa ba haka ba za mu fahimci shi da ya shafi al'ada tabarbare al'ada a yanzu ya taso daga gida da farko uba yanzu bai da lokacin da zai zanna da ɗan shi ba shawara ga kaza mai kyau kaza yana da kyau kaza ba kyau da sauransu ga baki daya yau uba yau bai tashi yanzu aka yi nuna mishi muhimmanci girmama kannin uba ba ko yayyin uba ba ko kuma abokanan uban ba ko kanne uwan shi ko yan uwan uwan shi ba ga baki yan wannan ɗaya shi ma yana ɗaya daga cikin abun da yake kawo taɓarɓare al'ada akwai wani wanda na gani a nan shekaran jiya abokin baban shi ne haka suke da baban shi 5 and 6 yau ya haɗa abokin baban ya taka kafan abokin baban ya wuce ko sannu bai ce mishi ba kaga dalilin me ka wannan abun rashin nuna musu girman na gaba da su rashin basu tarihi ga yadda kakanninmu suka rayu da da kuma rashin nuna musu muhimmancin sada zumunci wane kaza ga yadda muke da shi ma ya kamata ya kaga ka kawo kanka da kanka a nan yanzu inda kai magana inda zaka dawo ka tabbatar da cewa al'adu ne ta malam bature yanzu in a kasan turawa ne yayi hakan shi wannan ya yi discipline din shi a matsayin dan abokinsa ya yi masa wannan su al'ada na malam bature zai ce human right yana da yanci ba ba ah. yana da yanci bari mu ji eh, buhari nusa kumure ya na gabe ya gabe da da wannan magana eh wato abin da ya sa ban yarda ba gaskiya ja da ya dauko maganganu masu muhimmanci wadda daga da ko ba ɗan uwa kake ba ko da zama ne na makokantaka za ga cewa yaron gidan ah, da idan yaron gidan sun haɗu za ga suna zuwa su ci abinci tare wani ma yaron gidan za ga an haɗa makota kusan yaran gaba ɗaya suna kwana a gida ɗaya za ga cewa uba guda ɗaya ina iya tarbiyyantar da yaran anguwan nan gaba ɗaya misali idan ya ga wancan yayi nan zai tattaro su nan ya dora su hanya madaidaiciya to amma yanzu sabanin haka za a ga cewa kowa kokari yake yi ya ga cewa ka taba min yaro na to ko kai baka damu ba sai ga cewa matar gidan ta je ai har fada ake yi tsakanin wai matar wannan gidan da matar wannan gidan yaya za a yi ki taba min yaro na yaya za a yi ki aikan min yaro na duka irin wannan rayuwa ce wadda ta lalace kuma ina ganin abubuwan da suke bambancin abin da Anas da yusuf suke so su bambanta tsakanin kallon fina-finai na turawa da namu to bambancin shine yaran mu idan suka kalli fina-finai na turawa suna ɗauka cewa wannan al'adun na turawa ne ba namu ba to fina-finan kuma namu da ake kalla yanzu idan suka kalla suna iya tunana a wannan ai al'ada ce tamu misali na ga wani fim ina ganin kusan tsakiya tsakin shi ma na galla dan ban kalli farkon shi ba ban kalli karshen shi ba sai na ga cewa wai ɗa ne ya je ɗaukowa mahaifiyarsa polis wai akan tasir da akuya za a yi auren ƙanwarsa. saboda allah al'ada ta malam bahaushe zai iya yin wannan to me kake tunani idan yaron malam bahaushe ya kalli wannan fim din to idan da bature ne wannan fim din to shi yaron malam bahaushe zai kalli wannan fim din a matsayin ba saba bace wannan ba ɗabi'a saba bace ba kuma zai bi wannan hanya ba to amma kuma sakamakon ya ga an yi da yarensa na hausa to zai ɗauka cewa wannan abin shi ma fa zai iya yin sa. wannan ya nuna dakita ya wuya kuma yau. ni ban son yi magana ma fa da yan amma da ya dauko wannan magana. wato abinda nake so. wannan magana da ya ɗauko ta akan fina-finan hausa me ya kawo haka ba abin da ya kawo mana haka illa iyaka mun ga turawa a kasashen turawa nan suna gina fantama fantaman gidaje shi yasa yan wasan kwaikwayon mu shi yasa yan wasan kwaikwayon mu suka mai da kansu in ba sun kwaikwayi al'adun wasu ba ba za su samu kuɗi ba saboda al'adun a dakata a dakata abinda abin yawo abun da ya kamata mu gane ba wai watakila ana wannan maganar ba wai ana nufin turawa na kasashen amerika da ingila ba akwai turawa yan najeriya da ke nan abuja akwai su a lagos akwai su a Wajen wato mana bambanci tsakanin yan boko da waɗanda ba su yi karatun boko ba akwai da daban ai za ka ji in mutu yana da yawa eh, ne bature saboda haka wanda baya jin turanci da yanzu in mutu yana da wasu al'adu misali kamar al'adar cika alkawari za ka ji an ce wani bature ne in kun yi karfe biyar za ku gamu da shi to sun karfe biyar saura kwata zai zo ya tsaya ya jira lokaci yana yi zai kwankwasa kofa gashi nan ya iso to shi yasa ake kira a kowane lokaci na afirka ake kira african time za a yi taro in an ce yawa in an ce abu za a yi karfe goma ne to sai wani sai karfe ɗaya zai iso ana sani kafinta na'am gaskiya ne alhaji kuma ina so in yi wata magana kamar da al'adar da lokacin ma ilimi bai wadata haka sosai ba ko bako ne ya zo gari bai san kowa ba insha Allah bakon ne yana da peace of mind zai samu inda za a sau har rububin sauke shi ma muke ji ake cewa ake da kawo masa abinci sai a kawo masa abinci sama da na mutum biyar bai ma san yadda zai yi da su ba a bashi masauki mai kyau amma yanzu duk wa'annan abubuwan babu su saboda taɓarɓarewar al'amura yanzu ko dan uwanka ne ya tafiya ka daɗe ba ka shi ba ya zo ya kwankwasa kofa sai ka yi tunanin anya bai je ya canja ɗabi'u da wasu abubuwan ma ba ma mai laifi ba ne ma kuwa ba za ka buɗe masa kofa ba sai ka tsaya kana tunani a zuci saboda me yanzu tsoro ya riga ya shiga zukatan mu. ka san kofofin ma da abun tsaro akwai na zamani inda ake leƙawa dan an ga mutum ba gane masa ba ko da ke shi anas ba ba ke ne zan iya cewa wani bangare tsakanin da allah inda muka kawo muka ba da gudunmawa wajen taɓarɓara al'adamu namu na arewa ko na afirka ma za mu ce for example da mun tashi mun ga anguwa kan na cire takalmu za mu yi mu wuce muna girmama su mm. amma yau sarakunanmu na gargajiya yanzu ga baki daya ba mu ganin su da daraja yanzu haka za ka samu dan arewa ne ko ba washe ne ya kira suna ke sai tsine mishi albashi. to ya to ga daga kuma me amfanin cire takalmin menene amfanin cire takalmin eh cire takalmin don girmamawa a ah, ah, ah. to me kawo na girmamawa unguwar ai akwai za ka kawo misalin masu anguwanni eh. a nan akwai ma irin misali masu angwani da suke taimaka wurin haɓaka tarbiyya da ingancinta misali maka misalin mai anguwanmu. masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin sai makon gobe in allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar amurka ni nan suru adamu hikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum Baban gida zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar leadership na cewa zaben shugabannin jam'iyyar apc a jihohin najeriya ya bar baya da kura ta bayyana jihohin osun ogun abia kwara niger lagos oci da kuma oyo ya dawo na jihohi a gudanar da zabukan kashi biyu da masu goyon bayan gwamnan jiha da kuma masu adawa da shi lamarin da ke ci gaba da haifar da yingimu da ke tattare da jam'iyyar apc sai kuma jaridar da punch na cewa yanzu haka babban hafsan sojan najeriya lieutenant janar faruk yahaya ya buƙaci gudunmuwa daga ƙasar rasha domin inganta harkokin tsaro shugaban sojojin na najeriya furta hakan ne a lokacin da jaka da ƙasar rasha a najeriya mr alexei shabarsin ya kai masa ziyara babban hausar na cewa sojojin najeriya za su buƙaci ƙarin makamai daga rundunar sojin ƙasar rasha a jaridar leadership na cewa shugabannin al'ummar ibo sun ƙara jaddada ƙudurinsu na ci gaba da ba da goyon baya ga shugaban ƙasa muhammadu buhari wani basa sarakin yankin suna igwe madubuci nebobasi shine ya tabbatar da hakan a lokacin da ya ziyarci fadar shugaban kasa ya ce gwamnatin muhammadu buhari ta gudanar da ayyuka ga yankin kudu maso gabashin najeriya fiye da gwamnatocin baya inda ya zayyana babban gadanan na sakan niger bridge da babban filin jirgin saman kasa da kasa na enugu babban titi da ya tashi daga enugu zuwa fatakwal da wanda ya tashi daga onitsha zuwa enugu da dai sauransu ita kuwa jaridar vanguard ta yi karin haske ne game da ziyarar da Prime Minister Ingila Boris Johnson ya kai harabar da aka kashe wani dan majalisa na kasar a makon da ya shuɗe. Wani dan bindiga ne da ya kashe dan majalisa mai suna sa David Ames a lokacin da yake ganawa da jama'a mazabarsa. Baban Yajibirin, Murai Amurka daga Najeriya. wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aiki a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Hauwa Umar ke cewa mu kasance lafiya.